يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوي لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تكون إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيئكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونيما والله عليم حكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فخر والقائل آدم فمن دونه تات لوائي يوم القيامة والقائل آه أنا أول من تنشق عنه الأرض والقائل أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا سكتوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا والقائل لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مهذبا لا تتشعب شؤبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية والقائل أنا محمد أنا أحمد وأنا الحاشر الذي يهشر الناس على قدمي وأنا aqibu fala nabiyya ba'di sallallahu alaihi wasallama wal qa'il ahlul qur'ani ahlullah ahlullah wa khassatuhu wal qa'il خيركم من تعلم القرآن Wa وعلى آله وأصحابه حق قدم الدين العظيم ما بعد ينوى مسلمي متعنى ونى unguwa mai albarka unguwar nasarawa ko nan cikin garin kaduna musamman makaranta alkur'ani da na samu suna cikin karatun alkur'ani ni ma suka mun tayi suka ce yanzu in kama tun da ni ma dan uwansu ne alhamdulillah makaranta da ta qur'ani mun gode Allah kwarai da gaske da dukkan yan uwa musamman su malam Junaidi wanda suka tsaya wajen gayyatar mu har muka samu muka zo kullum su bi su waya su ce maulidi saura kwana kaza maulidi saura kwana kaza har jiya har shekaran jiya har yau muna hanya ma suna ta waya har muka iso ya kamata a ce mun iso tun da yamma amma ba mu samu isowa ba sai yanzu ah, ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu yan uwa mu ci alhamdulillah mu ƙara ci alhamdulillah mu ƙara ci alhamdulillah wato bayan farin cikin maulidi abin da ya ƙara faranta mun rai yan uwana makaranta alkur'ani da na samu suna cikin dausayi na alkur'ani suna karantawa bacin sun duba haƙƙin bakunta da haƙƙin sun gayyato ni na tabbata da ba tsaya da wannan musaffa ba sai mun kai nasi za mu tashi to amma da ke an sa karatu na da zan yi da tun kafin yanzu ne ban samu isa ba sai yanzu sai aka nima na kama musaffan inda aka tsaya sai kuma na ɗora to tun da zaman namu na makaranta alkur'ani ne yau maulidin namu zai dubi alkur'ani wato manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi cikin hadisin Imam al-Bukhari yana cewa ma min nabi'in illa wa qad utiya mislama amana mislama amana wa amana alaihi bashar wa innama allazi utitu wayun aw hawhul aw lahu ilayya wa inni la arju an akuna aksarahum an aw kama qala imma zamana babu wani annabi face Allah ya bashi abinda akan irinsa yan adam sukan yi imani da mutum ma'ana na nufin mujiza abinda zai gagari kowa a wancan zamanin sai annabin ne zai yi sai an yarda cewa kowa ya gagara Allah kaɗai ke yin wannan ya kuma yi a hannun annabi da ya annabta don ya zama hujja haka ne ya ba annabi ba aka jefa shi a wuta bata kona shi ba a haka ne aka ba annabi nu jirgin ruwa a haka ne aka ba annabi salihu taguwa a haka ne aka bawa annabi musa sanda a haka ne aka ba annabi isa tashin matattu da kuma warkar da makafi da kutare da yin tsuntsaye da laka a hura musu rai su yi rai duk wannan cikin abin da annabi faɗa wannan hadisin ne cewa illa wa ƙaɗoɗiya ma mislu ma mislu an aman alaihi bashar kama qal wanda mutane ke imani akan irin wannan ni abin da Allah ya bani ba irin waɗancan ya bani ba wahayi ya bani na wannan alkur'ani to da wannan alkurani in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ce ina fatan in fi su yawan mabiya sai kuma gashi hakan ne saboda ya gaya mana an tashi alkiyama an nuna masa an tashi alkiyama ya ga annabi ya tashi da mutum goma kacal waɗanda suka yi imani da shi a dukkan al'umma mutum ɗaya biyu uku zuwa goma kacal ya ga wani annabi da mutum biyar ya ga annabi da mutum uku kai ya ga wani annabi da mutum biyu ya ga wani annabi da mutum ɗaya tak ya imani da share koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zai na da ma a rundunar sun cin karo an cika wuri na ce waɗannan na ɗauka luma na aka ce a naka sun fi haka wani na nai musa ne can sai na ga wata jama'a ta tinkare ta rufe gaba ɗaya sassan samarin samaniya ba a ganin ko ina sai su aka ce da wannan su ne al'ummanka ya ce ranar alƙiyama za a yi sauyin 'yan aljanna sahu ɗari da ashirin ne a sahu ɗari da shi ne cewa sahu tamanin duka al'umma na ne sahu arba'in za a raba tun daga annabi adam har annabi isa to saboda fallon wannan Alƙur'ani da Allah ya bashi alaihi salatu wassalam sai ya zama sauran annabawan Allah ya ba su halittarsa ne ta zama mu'jizarsu jirgin ruwa na binu ba sifan Allah ba ne halittar Allah ne Shi ne kuma mu'jizarsa taguwar annabi salihu ba sifar Allah ba ce halittar Allah ce ita ce mu'jizar annabi salihu sanda annabi musa ba sifar Allah ba ce halittar Allah ce ita ce mu'jizar annabi musa ana ji da kyau matattun da annabi isa ya raya ba sifofin Allah ba ne halittun Allah ne haka makafin da ya warkar shi yasa yau in ka nemi sandar ba za ka ganta ba in ka nemi taguwar bata nan in ka nemi jirgin ba a san inda yake ba in ka don me dan halittu ne masu karewa ba sifofin Allah ba ne amma da ya zo girmama namu annabin annabi Muhammadu salasa maimakon ya ɗauko halitta shi ma ya bashi a matsayin mujiza bai haka ba siffansa ya ɗauko shine alƙur'ani alƙur'ani siffan Allah ne don maganansa ne ana ji ba halitta ba ne shi yasa nasu ya kare nashi bai kare ba dan nasa ba halitta ba ne yadda Allah bai wa sifansa ma ba zai kare ba shi yasa alkur'ani ba zai kare ba kullum zuwa gan shi gashi har yau mu'jizan ne har gobe ana gane wannan girmamawa bambanci annabi sauran annabawa a lokacin da dukkan mu'jizan su halittun Allah ne ba su gobe ba shi nasa mu'jizan sifan Allah ce shine alkur'ani Allah ya girma shi da shi kuma da ya zo ba shi tabbas qur'ani ba shi ne littafin da ya fara sauka ba kun littafin da suka zo kafin shi amma da suka zo kafin shi da yake an yi su na ɗan lokaci ne an saukar wa annaba cikin littattafai ne an saukar musu akan alluna kamar annabi musa alquran na gaya mana wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fa kusa bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kun daral fasiqin yana gaya mana lokacin da aka annabi Musa ya je ganawa da shi karban attaura ya ce mun rubuta masa attauran akan alluna ne kaga ba wahayi irin na shugaban halitta ne Muhammadu ba sallallahu akan alluna aka rubuta masa su wanda ke dauke da wa'azuzi da bayani filla filla na komai abin da suke bukata na shari'ar attaura Allah ce ga ta ka rike da kyau fa ku bi kuwati ka rike da karfi ka rike da kyau Ah, yadda ce ya ya haya kuzin kitaba bi kowa wa atina rukma sabiyan haka ce musa fa kuza bi kuwati kaima a rike da kyau wa gurbar maka ya kuzu bi hasan ya sauri da fasikina ana jin wannan kaga yau ikka ne nemi allunan ba sa nan ba wai ba a sauka kwan da gaske an sauka amma ba inda aka gansu don dama amfanin su su rike wa bani isra'ila shari'a har bayyana annabi isa annabi isa zai zai cika kuce kuce a taura in ya zo da linjila ita ma linjila amfanin ta ta yi aiki kafin bayyana shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo da qur'ani kuma wa anzalna ilayka kitaban bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi sai zama qur'ani ya zo ya soke dukkan sauran ya zama shi ke tsaye abin da duk ya tabbatar a shari'o'in ba shi ne tabbatacce wanda ya kore ya dan uwa mu annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ya zo ne don ya zama annabin dindindin wahayin nan saukowa yake kaɗan kaɗan yau aya biyar sauka gobe aya goma jibi aya biyu gata aya ɗaya annabi yana zaune cikin al'umma yana biya musu abin da ya sauka na wahayi yana musu bayanin ma'anansa yana koya musu guje-guje da ayin suka kunsa har aka shekara goma sha uku a makka surorin makka duka suka gama sauka a ina a makka surar ƙarshe da ta sauka wa annabi a makka daga ita shi kenan ba a ƙara sauke wasu sura a makka ba ita ce suratul mursalati dalili ita a cikin kogon hijira ta sauka dukan sura ayanta hamsin wal mursalati rufa a kogo abdullahi da masu yana cewa ina cikin farkon wanda suka karfi suratul mursalati ta ɗanya sharaf a bakin manzon Allah a cikin kogo har yazo wai za kila murkabu la wai ni yau zan muka zai fa bi ayi hadisin ba da yuminu to da aka isa madina surorin madina suka fara farkon surar da ta sauka a madina ta fi sauki ita ce suratul baqara mai aya ɗari biyu da tamanin da biyar a namu kiran lafiyar madani riwayar warshi a kira asim alkufi da tamanin da shida saboda alif lamin aya ne a wurinsu ana ji idan ce ta fara sauka a madina to wannan ya sa za ka ga surorin da suka sauka a makka suna da gajerun ayoyi kuma surorin gajeru a takaice kuma suna cike da balaga na gogewa na larabci na iya wato na fito na fito da laraban arnamanka tunda ana yi da laraba da suka fi kowansu larabawa ne fasaha a zaman makka shi yasa surorin makka sun fi surorin madina kalmomi masu wahala wani lokaci ma abu ɗaya ne a surar makka ba a sura daban-daban na makka sai ga an kyashi misali alƙari'a da alhaƙa ana ganewa duk ba magana ɗaya ce amma don a gwada maka fasaha da iyawa can an kira alhaƙa malhaƙa wa ma adraka malhaƙa kaga ba gwamnati da amsa ba me me alhaka aka ci gaba kan zama samudu adun bil kariya ka san me ma'anar kan zama samudu adun kariya kazzaba samudu wa adun bil haqa amma don a gwada maka iyawa da gogewa da fasa aka yi kira su da alhaka da aka fadi a baya sai kuma alkariya to tun da aka ce kazzaba samudu ana jina wa adu bi maza Ku bilƙari'a to mu ji alƙari'a kuma to to an ce alhaƙa ba alhaƙa ba mu san ma'anar shi ba an ce ko ka san menene alhaƙa saboda da adu sun karanta alƙari'a to shi ma ƙari'a menene shi aka buɗe wata sura can da ba ka ce alƙari'a ita ma wani ƙari'a Ba ma a taraka ma ƙari'a saboda yawan ya kullu nafsu ana ji da Allah ku duba karatu na ko aran momi da shi sa nake jin daɗin karatu a gaban ku ana ji ka ga fassara daki daki ba an tambaya alhaka Allah da kansa dan jinjina ya sake tambaya malhaka ya tambayi shugaban halitta wa ma adraka malhaka ta mai ka ga masa menene haka sai aka je da labari kazzaba sabudu wa adu bil haka ne ba sai ta bil to an ji tun da sun karanta alƙariya to menene alƙariya sai ya bude wata sabon sura can wajen nan ya ji alƙariya ita ma malƙariya game da kake mal harka wa ma adraka malƙariya ko ka zama ne ƙariya sai ce yau mai kunun nasu menene ƙariya da ce ran da mutane za su yadda ka san farin dango kar farashin mabsus yadda ka san an tarwatsa fari sun tarwatse sun watse sun zube sun cike ko'ina wata kone jibaru kan ɗini mafi duwatsu su ruguje su zama gari wanda aka diddige shi ashe duk alhakan nan kaji fassara a nan tsakanin surori na daga alhakan zuwa alkariya ai da yawa ko ana ji ana magana sama da izu biyu da wani abu kusan izu uku ko ai an maka izu uku tunda alhakan ta cikin sotin mulki ne sotin mulki jallar asa haka ne da izu sotin mulki jallar ne ko alƙaida gwada cikin nasi ne da haka an tsaga daidai kenan izu uku ne har da kusan dauriya ma tunda alhaka a ciki da aka samu daidai kan nusu go ne na tsala lakun ta ko ba shi ne kan nusu ba wata iya uzun wa iya ana ji to kaga sai da ka tafi izu uku ka san fassara alhaka tsafin iyawa da fasaha saboda ana kwankwashe kawunan gogaggun laraba da suka sha a mama suka sha a ɓargo suka sha a jini wanda su sai waka ta isa rantsatsi ake rataye ta aka ba tsaban fasaha ga duk fasahar larabawan wannan. waƙoƙi bakwai kacal aka rataye a jikin kawa wai su ne rantsatsu masu fashin baƙi sun duba masu kowa sun duba haka suka bari cewa wannan waƙoƙin rantsatsu ne a rataye su a kawa wai na su ibrul kaisi an tara dan shaddadu irin su na riga su wani ne su a wannan amurka su ya yi baitin da fi kowane baiti na larabawa alfahari yana cewa alala ya ci halar ahadun alaina fana ji halar fauka jahilin jahilina yana ce masa iza balagal gulamu lana fitamin ta hirru lahul jababin sajidina wato wai an yi ittifaki a laraba ba a taba baiti na alfahari na takama da ya kai wannan ba kun san me yake cewa wai su a yaren gidansu wai a kabilansu a dangin gidansu wai jaririn da biyu ya kai yayi to aunorin duniya ke kibiya su bar sujada to in yi balaga ba jariri ya ce ranta aka yaki za balaga gulamu lana fitaman to ta kirru lahul jababirus jibbarorin duniya ke kifiya su mar sujjada saboda isa ai ittifaqi wannan shine afkharu baitin afkharu baitin qalatul arab wannan shine baitin da fi alfahari wanda laraba su kai ba kaman shi to wannan yan uwa ke za qur'ani ke musu wannan wa wannan wato wato gogewa na lugar larabci to za ka ga irin wannan da dama ya kira su ce za ga yawanci surorin maka idan ka duba labarbarin da yake ciki labarbarin tashi alkiyama ne ana gane wannan saboda abin da kafin maka suke da ja kenan aka yi zaɓin nawa kunna turaban wa yi zaman? A na lama busuna. A yi zaɓin nawa kunna turaban wa yi zaman? A yi na la nuna? mu mutu mu zama ƙasusuwa mu da gargaje a yi zakunna izaman khira ƙasusuwan masu dugurguje suka ce kai a idan zai zama karatun kasira kenan inda aka ci an dalilin an yi wani karo na asara kenan saboda wato karan zai zama karo ne wato marra ce ta asara mun mutu kuma a dawo tunda sun san ba su yi komai a duniya ba fa inna ma hiya sajdatun wahida fa iza hum bisa. Allah ce tsawa ɗaya ne illa sihatan wahidatan fa iza hum khamiduna wajen mutuwa kenan fa iza hum qiyamun yanzuruna hura kaho na biyu kenan wajen tashi fa iza bisa bisaira sai gashi ga sun fito a fili wajen a kiyama sun tashi da kabari to kaga wannan yana nuna mana irin yadda namu annabi ya zo ne da saƙo wato khatimatul risalat saƙo cikamakin saƙonnin sama da Allah ya saukar shi yasa sai rika karba a hakan dan ana so a yi ginin da mahadi ma ba zai ture ba ba wuce na cewa ginin da mahadi ka ture to wannan mahadi ma bai ture shi mahadi sai dai karfafa shi shi yasa wahayin ke sauka a hankali a hankali a hankali sai ya ratsa farko da jikin mutane ga abubuwa da yawa marasa kyau kafiran na annabi na kallon su wajen su ba dan Allah bai ce a ce ba a lokaci a zaman makka duk surorin makka da wuya ka ga ayar hukunci a surar makka ba ko fata daga ta maka kaki an ce ta za hukunta wani a fata da ta makka ce ana ji kana rubu surorin makka kaga misali tun daga sabbi kayo ƙasa ba za ka samu surar madina ba sai ka zo ina eh suratul bayyana ce suratul qayyima ce madaniya ce haka ne daga nan ba kai ba surar madina sai ka je izaja a nasrullahi wal fati haka ne to wacce take biyo izaja a nan makiya ce don suratul masani. suratul hadabi ko wacce take bi mata ita ma makiya ta dan ikhlasi to falaki da nasu su madani yayi haka ne to in kayo sama tun daga amma ana ji har ka zo sabbi ba sura madaniya ko daya ko akwai wataƙila suratul a'ama ita ce za ta akwai ayoyin madina a ciki a tun daga a fasa wata abu. a su ma a makka ne a makka ne sutun a ma dukkan ta ita ma makkiya ce ka gani surorin makkiya ne abin da zan ke kawo mana irin wannan saboda na ga taron namu na aramomi ne ana jiyan wana za ka ga surorin tun daga amma zuwa nasu. ba a yin hukunci ko ɗaya gwadu da ta ce wanda ya kaza ga hukuncin da za a masa ko laifi kaza hukuncin da kaza ne babu yau da mai duk jinnin surorin makiyai kuma ka yi bayan ma ka dauko tun daga sojin mulki ana ji makiya sojin ƙarami makiya haƙati makiya ma'ariji makiya ko sai sojin nuhin alaihi salam makiya suratul jinni makkiya muzammil mudassir kai ta jerawa barazana ko kiyama <coughs> ana ji wai ta wannan ce ta yi mara raba ita ce murtotul mursala ce nace muku a ina ta sauka a gogo ko ta sauka to wai musa musan aiki da sahabbai suka yi mana ana jin wannan sannan tun daga wurin ka gangara suratul bursalati eh, eh, sai sautu abadi take bi mata ko to suratul nabai to kaga daga wurin har ka je nasi sai ka zo bayyana ne ka zo nasri sannan far'i da nasi ka samu madaniyai duk makiye ne to kana haurawa surorin na ƙara tsawo haka ne in ka lura surorin izin sotul mulki sun fi na sotul jinni tsawo haka ne ko ba ka bane da sai na izin kuluyya surorin sun fi tsawo akan na amma amma kuma wanda sun fi tsawo akan na nasi ana haura suna ƙara tsawo eh, izin kasami allahu ya fi tsawon surori akan mai bi masa surutun eh, eh, juma'ati ko nisan biyu ita kuma kasami allahu arrahman ta bi da tsawon surori haka dai a yi taura suna ɗan ƙara tsawo kala fama da ƙarrabi Allah anu hamim al'akafi kai ta haurawa kana haurawa ka ga saukin hadda matakalan ƙasa gajeru gajerun surori gajeru ayi sun manazar ma aya ce walfajir ma aya ce ya yi daidai da su za ta dayantu aya guda su guda aya ɗaya zai daidai saboda can an kai kwakwalwanka zai iya ƙarfi ya kai haddace doguwar aya mai sumuni guda aya ɗaya ai ka kusa masaukewa ka je za ta dayan ana jin wannan ana haurawa shi yasa yadda bakar ta fi dukkan surori tsodon tana sama ana ji haka surorin nan suka fi gazarta don suna ƙasa surorin tanasi lallai akwai izaja za ka tafi ta kai faraki da nasu tsawo ba akwai amma da duk dai ta wannan wuraren gajerun surori haka ne to wannan kenan don ya gwada maka cewa yadda Allah ya jeranto surorin ma an yi su ne tauƙifiyan ma'ana Allah ya wakafa annabinsa ga yadda za sa kowace sura ya gaya wa manzon Allah annabi kuma ya gaya sahabbai sallallahu alaihi wasallam su ga inda kusa sura kaza ga inda ku aje sura kaza ayoyin suna sauka in sun cika sura kaza to sai zama yadda sai da aisha take cewa tana bambance mana surorin makka da madina jiyar anha tana cewa tana cewa ah, inna awwala ma nazala min al-qur'ani ayatun min al-mufassal فيها ذكر الجنة والنار وليس فيها حلال أو حرام ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا هذه أم المؤمنين زيد عائشة رضي الله عنها تجي فرقم آيوين تسكزو كان القرآني آيوين أتكين سورة سورة أتكين سورة واتو مفصل wato kaga daga wuraren sotul fati suratul hujurati kayo ƙasa kenan ana ganewa a tunda an san akwai sakuɗewa akwai mi'ina akwai masani sannan mufassa haka ƙur'ani aka kasa shi sabuɗuwar surori dogaye guda bakwai ɗin nan tun daga bakara har ka ƙare wajen lakajja a kuma rasulun ana ganewa suna haɗe su suna haɗe lamfari da tauba a matsayin sura ɗaya ba kaga ba bismillah ba su a wurin su ɗauka kamar sura ɗaya ne shi za su suka a asabu diwan wato daga in kace bakara ali imrana nisa'i ma'ida lan'ami la'arafi lamfali da tauba a wurin su sura ɗaya ne suke ga asabu diwan ba za su ta fuddiltu bi sabi diwan Allah ya ji da ga sauran annaba da dogayen surorin nan guda bakwai ba annabi da Allah ya ba su lam yu qawna ahadu qabli ba ba wani kafin ni ba alayhi salatu wassalam to daga nan sai ina surori masu aya ɗari ɗari yawanci sai masani ke bi musu daga masani sai fassara. to sai da aisha tana gaya mana surori gajerun nan su ne suka fara sauka manzon sallallahu a makka ana ganewa a ciki za ka ga fiha zikrul jannati wan nar ana yawan ambaton aljanna da wuta a ciki duk surorin makka yana da wahala ta kare baka ji ta faɗi aljanna ta faɗi wuta ba da sakamako da tashin alkiyama da imani da Allah da imani da annaba da imani da mala'iku da imani da tashi shine yawanci maudu'in surorin makka babu kunce kunce in ga kuma hurma alaikum umma wa tukum wa balatukum surar madina ce ba a makka ba in ga hurma alaikum mai tatuwa da wala mulkin kinziri surar madina ce a makka da kyar ka samu haramci sai na jiran in ka je ce kulla ajin fi ma uya ilai muharraman ala ba'imin yadamu ko yace fa kulubi ma zikra sunullahi alaihi kuntum bi mu'minin wala ta kulu malin suke suna alaikar fasalakun ma haram alaikun illa matsartu ilayi abu ɗaya ne tabbacin an haramta a makka bayan shirka shi ne cin yankan da ba a ambaci suna allah kai ba amma giya, kwankwaɗar da ake a zama makka ba wanda ya haramta har masu sallar suna sha ba komai ana gane wannan har aka zo madina ba daina shan ta ba sai daga baya can kaɗan kaɗan aka yi wajen haramta ta to to sai ka ga kamar yadda na faɗa maudu'in in ka kasa ƙur'ani kashi uku za ka ga kusan kashi biyu duka surorin makai sannan kusan fiye da kashi ɗaya surorin madina ayoyin madina za a gana madina suke ɗauke da ayatul ahkam in ka jace a talaku marata hukunci ne kuma ba hukunci ba ne surar madina ce ko na makka madina ne in ga ce fakki ma tsawar kuma sai wace sura ce nisa'i ce wace ce madina ce in ga ce eh, laisa Allah ma harajin wala wala jaji wala wala musu an takul yuti ko abu sha'a bai ku suran madina ce sotun nuri haka ne madina ce amma bai bi mata furkani da yake bakkiya ce ai kaji sai ta fara da magana gargaɗi ma dukkan talikai da kaɗaituwan Allah da bije bijewa dodanni kara bauta musu Allah jira gudu sama da wani donan yadda wadda wani gudu shirkun fi mulki wa kalakon kudu lashe faƙar tarau tarkira wata gudu duniya ayatun la ya kudu shahu yi kuna wala nukuna da amsin darran wala nafan wala nukuna motun wala hayatun wala nushura kaga magana kiyama ke da magana saukan qur'ani da magana gaskata shi da magana kareta kafirai to wannan kenan wannan zai nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yadda ya tabo mana alkur'ani a lokacin da yake sauka in ya sauka an tambaye shi a hadisin bukhari kitabu badil wahi hisham ibn hakim ya tambaye ya ya rasulullah sai na aisha kaifa ya atikal wahyu ya wahayi yake zuwa maka ne يجي أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيت وقد نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد آه wa inna jabinahu la yatafassadu araqan haka tace haka ta zo la wai yake zuwa maka yake wani lokaci yakan zo mun da karaji kaman karan ƙararrawa wannan dukkan nau'in wahayi shefi wahal da ni shefi sha da ni wahala wani lokaci ko mala'ika ne zai bayyana mun da siffan mutum ya magana da ni ya biya mu wahayin sai fahimta abin da yake fahimta. in na ƙaran ne idan ya ƙare sai in fahimci me aka ce sai in isar shi ne in na iya daga kaulan sagila magana mai nauyi to sai da aisha ta ce na gan shi wata rana cikin rana mai tsananin hutu mai tsananin sanyi wayin ya sauka masa wallahi goshinsa zubar da zufa yake zufa yake zuba da goshinsa ana tsananin sanyi saboda tsananin nauyin wayi da yake sauka to wannan haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya karbo mana kaga ya yi bamban da sauran sauran annabawa saboda nauyin sakon alaihi salatu wassalam haka kuma in ya karanta din sai ya ce sabon su biya masa bayan ya biya musu ku biya mun yadda na bakun su biya sai ce haka za da haka ta sauka ku je ku rubuta ku haddace ku haddatar kowanne a cikin kun ya shiga aljanna iya yawan ayoyi da haddace iya matsayinsa aljanna ya ce za a ce mahaddacin ƙur'ani ya shiga aljanna ikra warka fa inna manzilataka bi akhir ayatin taqra'uha kai aron makaranta karanta matakala matakala duk aya ɗaya matakala ɗaya ka duba ayoyin dubu shida da mai da goma sha biyu nan ba ko ayoyin dubu shida da mai da doriya a wasu kira'o'in haka ba aran ma zai hau kowace matakala aya guda bayan an raba musu aljanna daidai da wanda ba aran mu ba shi ko zai ce to ya ci gaba da hawa tunda shi 'yan raba ne to sai a ce ya biya inda tilawarsa ta kare iya inda a yanzu kare iya matsayin aran raba don Allah yan uwa aramomi ai kun ga mun samu wato mun samu wani abin da za a ce ta falala ku aramomi ku yawaita tilawa ku yawaita karatun qur'ani wallahi qur'ani ya fi saurin kubucewa daga kirjin mahaddaci fiye da zautattar ragumi da yake daure a turkensa to kaga shi yasa dole mu dage ba dare ba rana annabin ma da aka masa tabbaci kuri uka falatansa ba zai manta ba amma kana ji kullum ana ta sabon tulma uhiya ilaika min kitabi rabbika لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدا واصبر نفسك هكذا اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفجر وذكر الله اكبر شيء ده كلا جوا انما امرت ان اعبد رب هذه البيت الذي حرمه ولا شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران هكذا da haka kaga tilawa ba dare ba rana shugaban mu shugaban halittar sallallahu alaihi wasallam ka ji a ce masa ka yi tilawa dai ka yi tilawa dai ka biya dai ka shi ma ce an ce in biya kuma yana biyawa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna mana wato girman alkur'ani da muhimmancin biya shi yana cewa makaranta qur'ani inda Allah na da iyalai Allah ya tsarkaka ce yana da iyalai bai da su amma da za ce ina jama'an Allah ina iyalan Allah a samo aran momi Allah ce ahlul qur'ani ahlullah haka annabi ya ce da qur'ani su ne wato iyalan Allah ahlullahi wa kasatu ke bantattun Allah yana cewa fiyayye a cikin ku shine wanda ya koyi qur'ani ya haddace shi kuma ya koyar kaga sana'a ku ta bi kowace sana'a abin da za ku ga Allah bai ba ku rijiyar man fetur ba wallahi ba su tilawa ku ta zube ba wai don rijiyar su isa wani abu a wurinsa ba wallahi wallahi wallahi kun ji na rantsi wallahi abin da zabe mallaka muku yanzu ku je inda qur'anin ya sauka su ba an ba su rijiyar man ba an bar ko ba bar ba kana aran momi, rantsatsu irin ku ka gani ko za ka samu wallahi ba ka samu duk wanda ka kwace kofin sa to ba arama mai, nan ka san saukar laushi su bari tambaye ka yanzu dan Allah a tsangayen mu a Maiduguri ko a tsangayen mu a gaidan ko duk tsangaya inda muke da tsangaya a matsayin mu na aran momi ba da in gangaro tsangayen mu na gida na Maulana misali yake maka wai a ce ba za ka shiga sallar tarawih ba sai ka yi takarar abin da za ka bi a sallar dan Allah wurin ka aran mani kun sani ma harami ba wanda ya sai shiga tarawih sai ya koma inda zai shiga ya biya sallah ai samu awa ɗaya kafin sallah yana kwami kai yanzu in aka ce ba za ka shiga tarawih ba sai kai kwami wani aran ma ne ai laushi yayi in ba ba kamar ka aka ce zuɗu ba kina ba za ka samu rubuta Qur'ani a ta takarda ba nan ko rubuta guda na da yawa ga su nan da yau ana nuna mun su ma nan to don Allah don annabi kun san dalili kar ku ɗauka su ma da ba su da ƙarfin tilawa suna faɗa shi dan can Qur'ani ya sauka na je maulidi a guru garin shehu gibrima radiyallahu ta'ala da wajen shekaru kamar hudu da suka wuce ya tura mu je na je ga yan uwana ma da tawo ce kun san yawan ma da ta take garin guru wallahi sun fi ma da ta take haramai ko kafara ba zan yi ba wajen ƙarfin tilawa da yawansu sun fi su zai ce kuma ka duba surar ƙur'ani daga ya ne sai tun ba tun. amma kuma gashi arabobi duk sun dare a guru ba su a can inda ƙur'ani ya sauka sai dai rijiyar mai da tuna wallahi kuma na Allah na guri je ne don ku ci gaba da ƙwani da ya ba kuɗin ma haka sai zama raushe-raushe kuma kafin ku shiga tarawih kuma sai kun koma yanzu ma ba laifin su bane laifin rijiyar man ne da an ba su yadda za su ke kore akuyoyi suke cin cikui suna shan nono rakumi suna cin cikui suna cikin shekumin su da har yanzu da karfin tilawa ke za sai zama duk mu'amala da wanda zai da kai sai ce qur'ani da ka da Allah shi zaka biya musu nan biya abun sadaka Ka ga da dadi lawan ka ta zauna sai ce a kiya musu ka kaza abinci ba Allah ana ko sai kai tilawa ana ba kowa duk dan amalan ki ana waje amma kai wajen Allah na saka ko ma ba zai baka ba sai ka je ka yi sauka ka zama wadan siyasa sai zai baka kujerar uwara ko kuma ya baka kuɗi ya je ga wannan a sai abun yanka kaga dole ne da za ta gyaru kenan dole da Qur'ani za a ja masa addu'a in ba ka ce ka masa rawar gaɗa mara kona bu ko a wani wajen ai wasu yan fina-fina ake kira su je su yi waka su yi rawa ma a su yi kafin haka ne ake ko ba ka ba amma kai da yake Allah na san ka sai ya tushe ta hanya abinci yana ta ba kowa ba har alabi yana ba amma kai sai yana kuma sai wani ɗan siyasa ya zalla ma yake da Allah abun sauka goma na tsaya takara to shi kenan amma da mun sauka da muna karɓar abin sadaka kaza ne sai to shi kenan ga kaza to alhamdulillah don me Allah ya hana ka ciwon da ka ci ma dan dai kai kwan da Allah na kishi da zaka ta zo in baka ga abinci a duniya ci sai kai ne kawai ba zai baka sai kai sauka kan a dan yana son kai Allah ba ya hira da wanda ba ya so ba ba ka gina ta ya faɗi wani da ce wala yukallimu wallahu yawmal qiyamati ba wai ba zai musu magana kai tun ka ba kike yana magana da kai a'a ga wani jami'a zai da ran yamma ko kallon su ba zai yi ba wala yi gano ne wala yi yanzu ilayhim wala yi zakiyim wala huma da ni. kai kuma ya ware ka masallaci ya ci kanunka da takara yana ta magana da kai in banda soyayya wacce soyayya ya so su Abu ma tun ba ba zai baka ba sai kun zauna kun yi hira da shi wai sai kai sauka kaza wai Allah ne yana ka to wai sai ka zauna ka saurari ya ba hiran wa'adan wa samudan wa asabar rasi wa da bayan zalika kasira sannan ka ci abinci bayan suka tsuniya suke sannan su ci abinci A ga yana ka abinci da sai kai tsaunawa ya baka labarin adal wa sabudan, wa asabar rasi ka san in ka lura sautin furkanya wannan ayoyin da na karanta har kuma kuna jina eh suratul furqani wanda ayi da na karanta wato sun fara da kissa annabi nuhu ne wa qaumun lamma kazzabu rusul haka yake go agaragnahu wa ja'alnahum lin-nasi aya wa atanna liz-zalimina azaban alima sana sai ba wa adan wa samudan wa asabar rasi kana tuje kana tuje ulmun sauran aramomi ana ji wa qurunan bayna zalika kathiran ana ji wa kullum da rabna da amsa da wa kullum tabbarna tabbira sai wa wa daga da ta alal aikir ti umdirat matsarar sa mutane annabi rubi kenan a faɗa da kunu ya rauna bal kanu la yajuna bishura to mu tsaya daidai nan mu komo tun daga wa qauma nuhi suratu shu'ara dukkan ta aka aka nade a nan wurin tun kan lokacin da yace wa laqadati eh da ce da yake a baya bayan ya ce barka zo bisa wannan gozo da sayira zara makarin baidin bai wa kaza da da nika ana ana ji bayan yi maganan wa qala rasul ya rabbi inna qaumi yattakhazu hadha alqur'ana mahjura kadhalika ja'alna da kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina وكفى بربها بربك هاديا فنسيا وقال إذا قول الله تعالى القرآن جملة واحدة كذلك سبيل به فؤادك ورتلنا وترتيلا ولا يدركم سيد الله جاك بلا جواسة تفسير الذي يمشي على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى إيه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ودمرناهم تدميرا وقوم نوين أنا جيت جو لما كذا أكنا وجانا الناس آية وأرنا الظالمين أذاب أذاب الدنيا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا من ذلك ذا وكل تبانا وكل درنا له الأمثال وكل تبانا تدبيرا ولكن أتوا على القيت جود المترصف أفلا يقول أنا بركانا جون الشورى مزعلينا دعينا دعوتنا دقينا أنا أنا أنا قانا to tun da wajen Musa ina zuwa nan suratu shu'arai mai aya ɗari biyu da ashirin da shida nan ita ce ana wurin duka iya wannan ayoyin dan Allah sun shu'arai mu shiga sun shu'arai bismillah rahman rahim ni diga diga min la'allaka bashin nasu Allah ya mu mini da dai tiren tiren da wata fara wa izna da rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin ana jina da kyau ta faro daga ina wallahi na musulmi Eh, musa gida ba eh, haka ne wata nama aka wa na sai daga wurin ta fara wala kanna na dara rabbuka musa an iti kawman salifa ko ta saba ilin kawmin da zinan ka sau biya tina su ne a saliman kenan wata na lissali min azaban alima aka ce ko an iti kawman salifa ne kawman fir'aun ala ya tabu fa kuna saba ilin ana ganewa ga tun daga wurin har zuwa inna la mudrakuna qala kalla inna ma iya bisa yadin ba na da musu atibi a saka ba fan fara ka bakar gulbi ka tsadi azu azna zama na kagiri ba jira musu amma wani tuma ga akhari ne zalika aya to wannan labarin tun daga nan wai eh, izna da ka musa zuwa nan shine da wala idatina musa kitaba waje Allah ma'ahu aka wannan zira zuwa ina akwai nazari da kuma zuwa zuwa ta zuwa ta mira zuwa daidai nan aya biyu ta fassara shi da ka kare kai ina annabi ibrahim kadan? sai wa sai kan zabar ƙaunin mursali a kuma kenan wa ƙaunin da baka zabar sa ana gana idan alam akun nula ta ko har ka kare ka je inda inda bi ka daya ba, fa an jira huma fi fikil mashhud suma ga na badul baqi to wa qawmin lamma kazzabu rusul ko ta basara agraqnahum suma ga na badul baqi agraqnahum suma ga na badul baqi agraqnahum wajen annabi lin nasu aya ana ganewa wa adan kasabat adin mursali har zuwa ƙarshe labari wa samudan kasabat samudin mursali har zuwa ƙarshe wa asabar rassi kasabat samun laikatar mursali ɗin ga laushe abin alatun takuna ana ji masu gaisuwa nan kuma na haƙuri mana malam da Allah ka bari mu ci gaba da abin da muke yi wa samudan kasabat samudin mursali zuwa ƙarshen labari wa asabar rassi kasabat na zama da aikin bursa ne tsala hushe aibu wa kuruna balla ne kasiran wanda ba faɗa ba daga kana ta wannan ita da tafiyar matsalar sau kan zama ƙwamu lutin kenan ta kala wa kuma lutin hausa su ne ba abdan na alai matsara fasa'a ƙwamtirar matsalar sau fasa'a matsalar munzari ƙwamtirar matsalar sau fasa'a matsalar munzari ana gani gatu ba zai kai na ba kana shi to ka gani yadda qur'ani ke takaita ma cikin aya biyar sai sura gaba mai aya ɗari biyu ta fassara maka ayoyi biyar ka ta ita ma ta je ƙara ta dunkula maka wasu ayoyi na gaba su fassara to wannan ya sai gaya maka wato irin bai wanda Allah ya yi mana da wannan littafi mai albarka Al-Qur'ani wanda ya naɗe mana karatuttuka masu faɗi masu tsawo da ilmomi marasa iyaka a ciki wata isharar idan alkur'ani ya yi yana da wahalar ganewa misali da ya ce a cikin zutu hudu da ya ce wa nasana musa biya da na rufin tsanin mobi ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amr fir'aun wa ma amr fir'auna bi shi. in ka ɗauki wani ayin da ya sautu tsaha wa dalla fir'aunu ƙaumahu wa ma hada to amsa fa yake bayarwa da wani alkawari da fir'auna a cikin zo to gafir a gafir zambi ana ji fir'auna ya mutane bisa alkawari ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sai kaji wa ma ahdikum wa dalla fir'auna kuma wa ma hada ya alƙawari ba zan shirye da kuma sai ila sabila rasha to ya cika alƙawar ba bai shirye da su ba kuwa رشاد وما عرف العرب برشيد حتى كلمة ينفع سبيل الرشاد وما عرف العرب برشيد lokacin da yi wa bokayen misra jan kunne da suka faɗi suka yi sujada suka je su yi da ubangiji musa ce lauƙaf ya anna aidiyaku wa arjulaku min khalafin sun mala usul baraku fi yana cewa wala ta'alamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa da sannu za ku sani da ni da ubangijin Musa wa ya fi tsananin azaba wa ya azaba su ta fi wanzuwa kun san da Allah zai ba shi amsa wuri biye ba shi amsa na farko saboda rahama irin ta Allah sai ce wallahu khairun wa abqa bai ce wallahu ashaddu azaban ba a'a wallahu khairun wa abqa saboda rahama irin ta Allah amma azabar kuma sai je can gaba ce wal azabul akhirati ashaddu wa abqa ya ware azabar da zatin Allah shi fir'auna ce yayi musu tahaddi ne wala ta'lamun na ayyuna ai ko ni ko ubangiji mu za san wane ne ashaddu azaban wa abqa wa fi tsananin azaba wa za su bi wanzuwa ya Allah zuba shi azaba sai to Allah kan khairun ne ba ashaddu azaban ba Allah khairun wa abqa amma azabar kake so kuma wala azabul akhirati ashaddu wa abqa to za ka ga irin wannan da dama lokacin da yake ba mu labarin Musa ya yi wa Fir'auna addu'a mai muni aji ta fir'auna wa mala'u zinatan wa amwalan da hayatid dunya rabbana bil sabilika rabbana nis'ala amwalin wa jira fala yubinu sai yaushe hatta ya rawar azaba Allah ka karfafa zuciyar fir'auna tunda ya zabi kafirci ka shafe dukiyarsa ka tsananta zuciyarsa ka kafirci kai ya zama ba zai ma karbi ma imanin ba har sai ya ga azaba mai raɗaɗi azaban ɗani ana ji sai ya samu azaba mai raɗaɗi to ma'ana ba zai imani ba sai yaushe to hatta inda da ya ce hatta sai ga ta dawo gaba hatta yi za a dakon garau, kala amantu dama ce falayi minu hatta yaron to hatta yi za a dakon kala amantu bai koyi imanin ba sai da ya ga ruwa ya ci da sai ce amantu fala yuminu qala amantu da ya ga azaba da irin wannan da dama za ka shiga dausayin alkur'ani kai ta yawo a ciki kana biya kai kaɗai kana munajati da Allah kana jin daɗi yadda Allah ke jero waɗannan bayanai da sauransu lokacin da sai da bilkisu take ba da labarin halayen sarakuna alkur'ani ya rauto qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa dalu izzata alaiha azilla sai Allah ya buga sa ce haka ne wa kazalika yaf'alu haka ko haka ne anin su gaskiya ne yadda kika faɗa haka wa kazalika yaf'alu ba magana ta bane Allah ne ke daɗa tabbatar eh yadda da faɗa haka halin sarakuna suna shiga gari suka yi jiwon mulki to ran nan duk da mai gari da waziransa gaba ɗaya a fursuna za su kwana a ran nan kam talakawan gari su a gari suna ta shasharawa a kiji ba ruwan zuba komai wani kila cikin za a ba a naɗa a sabuwar gwamnati to irin wannan da dama lokacin da ɗan annabi adam suka yi faɗa da ɗan uwan shi ya ce masa inne uridu an tabuwa bi ismi wa ismika fata min ashabin nari da ka ga na ki tanka ma da in ba su ta ilai daga tafin ma ne ba su iya dai daga ba fa tsoro nake ji ba ba tsoron ka nake ji yasa in ka kai mun duka za a kashe ba za a inni a khafin Allah rabbal alamin Allah yake tsoro kar ka dauka eh, ragwantaka ne rashin kafi ne ko kusa Allah nake tsoro ni so na ma in ne wuri da an tabu bisi mai suka so nake in ka kashe ni ka kwashe zunubai na duka ka hada da naka ka tafi da su ka je ka shiga wuta yana faɗin haka sai Allah ya buga sama wanda ya ce wa zalika jaza'u zalimi wannan daga yau shine hukuncin masu kisan kai duk wanda ya kashe wani ya kwashe zunubansa hukunci ya tabbata wa zalika jaza'u zalimi sai zama daga yau ko a musulunci wanda biyu ya kashe wani duk zunuban da wancan aikata kan ya kashe shi to ya kwashe zai shiga wuta maimakon sai kenan kaga baka da masoyi kamar wanda ya kashe ka eh wannan ya maka abin da iyaye ba su maka ina so in tabbatar da ba uban da zai yadda shiga wuta don kai wallahi ba shi kar ka ɗauka baban ka zai yadda shiga wuta saboda ka ce a ji a masa azaba a maimakon ka wallahi ba zai karɓa bari yau daren kanka haka jatumar ka ba taɓa yadda a ƙona ta maimakon ka ba wannan falalar wannan alfarmar sai mai kashe ka ne kawai zai ma shi kaɗai ne wanda yake son ka fiye da iyaye wani abuwa wanda ya saba gaban shi ya yi yarda shiga wuta da gaban ka ga wani adalcin Allah ba ka da maki kamar musu ka da musu kamar maki ka da wanda ya so kama kamar maki ka wanda ya ka ya ba abin da iyaye sun kasa yi ma iyaye sun kasa volunteer su shiga wuta da gaban ka amma shi maki ka wanda ya ka shiga ce shi ga shi da kona shi a gaban ka da wani irin soyayya ce haka ai ka da abin da ake bashi wannan haka ne wannan shi ne reality muna wata duniya ne da ba wanda ya zai cuce ka sai wanda ya fi ba mai amfanan ka sai mai ka ba mai cuta ka wata kila sai masoyin ka na ji ba misali misali yin wannan na ji ga misali idan masoyi ana ji yanwa masoyi zai iya baka wuri ce dan uwa zo ka zauna anan na baka ka zauna har mutuwa da kai da iyalanka Eh, ni dai ba zan karbi gidan ba zan tashe ka ba zan ci abin nan baran da Allah ya mallaka maka na ka mai mallaka kuma har ka mutu a ciki ba komai da Allah ya nan soyayya ko bai nuna ba ba ma ya sai tabbatar da zaka mutu ba baka mallaki gida ba sai da zaka saka tun da baka da wani barka ko ba ran da zai ci mutunci amma ba gidan ka bane ana jin wannan to bari ka ji abin da baki kuma zai ma in ya baka aran ka za da ba ka aka suka shi zama ka ina gaya maka daga ran da aka ce in ka kasa mallakan gida daga ran da wanda ya baka aron gida tsakan dare ana cikin damina ana ruwa ya zo fito da kai da iyalanka kana da jariri bai wuce wata uku ba ruwa ya muku dan banzan duka jaririn har ya kamu da pneumonia wallahi ina son tabbatar maka wannan layan mallaka gida ne ba za ka wata goma sha biyu za ka mallaki gidan kanka da bacin rai haka ne kana da masoyi kamar shi in ba da shi wadda baka wadda gida ai duniya ta yi ko Allah Allah ai ai duniya ta yi daɗi ko ta zama baka da baki ka musu kaga ba wa baki ne cuce ka amma ba mai amfani sa da ina zai ka ɓacin rai za ka ce kai nan gaba ko gidan aron ba zan karɓa ba kana a zo sake wannan rashin mutunci ka zuce gida kuma dalilin wannan za ka wani gidaje ba ma gida ɗaya ba har in kai kuɗi da ba za ta baka ce ai wane ne turun da ya mutunci mutunci ba zan manta a dalilin sa da na mallaki gida ai ya ce muke ka yi ni ta iyaye ne za ka zama ba ka mallaki na gaba ba ba su ma wannan walakanci ana gane wannan so muna raye da wani duniya da watakila in ka fahimce da aka kama daina ɗacin rai ka daina takaici ka daina jin haushi jama kamar ka mutu sai dai su su jawo shi ka kamar su mutu ko su taimaka ba a jin haushi haka ne ko aure ka je ne ma ni na ga wani malamin ba jami'a ina makarantar boko ba ma musulmi ba tunda bangaren boko ne ya kasan ne abinda makaranta boko ne zalla wanda makaranta jami'a ana ji akwai lecturer mu da na sani ya kai wajen kusan matakin farfesa lokacin tun muna undergraduate a nan abu a nan department of political science and international studies malaminmu ne ba musulmi ba ne kusan dalilin da za a zama lecturer babban mutum haka wata da sana'arsa ɗaukan hoto yake a ina musa wata wanda ba ta sallah ake masa take ga mata take jama'a ita ma wanda za ta shiga firamare shi dauke ɗauke ta hoto ana ji wata bai riga wanda ba suma bace a daga jira zai da wannan misali wannan malamin nan sana'arsa ɗaukan hoto ne da to da ya eh, ga wata yarinya yana son ta sai yana ta kashe mata yana biya mata kuɗin makaranta iyayen ta talakawa ne yana son ta daure har ta gama ta ci waye ta ci jam ta shiga university tana gama jami'a sauran su ta ce ta aure mai ɗaukar hoto da ba graduate ba wallahi ba zai yi ba ai wallahi ya kashe kuɗin zaman ba za ta aure shi ba hauka take yi graduate ta yi presentin mijinta makawa ta ce gashi wani sana'a ɗaukar hoto ina ma ce graduate da kwada jobless graduate ne ya dai fi tana ta aure mai ɗaukan hoto ina ta koma kenan ran sai ɓaci ta kuma shi ya bar harka ɗaukan hoto ya koma makaranta har yi zai zama kusan farfesa da Allah ya wayi ko uwarsa ta taimake shi kamar yarinya ba za ba taimake shi ta ba taimakon da jatumarsa ma aiwarsa kawai ta Allah kare lafiya dan da ta yi da ta aure shi zai mutu a ne ɗaukan hoto to sai ne kuma don ya aure ta nawa take ga irin ta ba iyaka daga ka ba ne son ka kawo makinka ka makwantar da ranka ba ne ne ma amfani kamar shi ko da bai san naka ya dai amfani ka fiye da masoyi dan da ta so shi ta wuri shi da bari zama da yana nan har yau yana ɗaukan hoto da bai professor amma kusan professor duk su suna alfahari da shi yawanci yan uwa wanda muka dole suna alfahari da shi an amfani da shi mu ma mun amfani da shi sosai malamin ku duk da dai ba musulmi ne ka dai kwa man na boko na amma mun amfana ana jin wannan to shi yasa mutane suna cewa kowane hadi ga Allah bai wani ina ce musu ni na saba muku ana Hausawa a suna cewa wai wani hadi wani hadi ga Allah ce a kowane hadi ma ga Allah bai wani kowane ba wani ba ba wa Allah adalci a ce wani ba wani ya ce to in ya hana kafi aljanna ne ce saboda mana wuta tana jin yunwa ta ci abinci shi yasa yana shi mun ga ta gona ne bai wani to ya hana kafiri aljanna ba na ce baka ji wuta tana jin yunwa ita abincin da duwatsu da mutane bane wa za ta ci an bai kafirce ba kuma an haramta mata dan aljanna ai dole ya kafi gidan ta samu abinci shi yanzu kaji da aka yi ta yanka masa ne su da raguna da su malam jinin da suka yanka na maulidi ne fuka aka jira suka yi tukunna aka ce ta hukuncin su kisa a ji a soya su a kare maulidi su ce ne ko shirka suka haɗa Allah tarayya suka haɗa Allah ka kona Usman da ne kaga yadda ya ce a ce su ma jira sai sun aikata laifi a ce hukuncin su kisa da ka a yanka a so a yi daidai da su a ce a'a kawai wai ko mu ce ba za mu rayu ba mun yanka ne don mu ji daɗi Ina ta tafi wani ya rasa rasa ba wai don kai ka samu ranka ba Dan ba ka ji daɗi duk mai kama ba za a yanka ka ji annabi ta jidan jidan biyu sun ina zalunci a cikin adalci kenan ko da ma ka yi sallan ba ke sa tarifin adalcin Allah cewa Allah yakan sa 'yan wuta a wuta ne ana ji da adalcinsa yakan sa 'yan aljanna aljanna da falalarsa ba da aikinsu don ko su da za a yi adalci inda aka so ya kaji suka ci su ba kamata su ya su wuta da ci aka yanka raguna ba zunubi tsaye ba nan zaune kaga su ma sai a yanka su ma wata ci tunda ba aka cika ma ba a cinye ka ba su ma raguna ai wani suka ci ko yawwa haka dokar ta ci to da haka haka ne ba abu da wuce Allah sai godiya da ban al ibn imam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari karasa da misali na karshe wajen cewa da nace kowane hani ga Allah bai wani ana ji akwai cikin sahabbai zaidu dan sabir radiyallahu ta'ala anhu wato za ku yi mamakin dalilin haɗuwarsa da manzon Allah dan ka san kowane hani ga Allah bai wani wannan bawan Allah yana yaro babansa ya ɗauke shi da jatumarsa ana ji ya kai su ina yanzu ina ji in ba ka ta gani gida tashar mota kai da ku a wancan zamanin su suna da tasha amma tashar ba na mota bai na dabbobi da wannan in mace za ta yi tafiya sai a je shugaban fatake a danka ta amana hannunsa ga ta ita da ɗanta za su sauka a zango wuri kaza ana ganewa in an yi sauri kaza nan ne in da su sauka su shiga gari tun da mace cewa da Allah kula masa da ita ana haka ko to baban ya dauke ta ya gaita ta da ɗanta zaidu shi harisa tuɗin kenan alkalbi banu kalbi ne larabawan sham da ya kai ta ya kai ta ce ga ta da ɗanta da Allah za su sauka za su je ganin gida ganin danki suna zuwa gida suna sauka ba daɗe ba sai masu satar mutane irin yankin nafin na yanzu ɗin nan suka suka musu kifa kwanne suka sace su suka suka sai da su a kasuwan bayi ana ji suna wurin saidawa da yake yana da rabo ina ga kai da rabo ke rantsewa sai hakimu ɗan hizam ɗan huwailidu al-asadi ya gan shi sai ya sayo wa gwaggonsa khadija bintu khuwaili matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai bai kamata ya tafiya bai mata tsaraba ba sai sai wannan yaron a matsayin tsaraba dan Allah ka ina ma ni ma sun sace ni sun kai wannan kasuwa in samu hada da ni a tsaraba ai ba to wace nabi mai albarka irin wannan aka kai shi aka saida shi ana ji aka sai da ka aka kai da ka ni jatu idan ko ta dauka ta ba annabi kyautan sa da Allah ka tirhaba dan Allah wani ba Allah yana da abin da zai biya wannan barai ko aljanna ba su rabe su aljanna ga gidan manzo Allah ne wai da a baka aljanna da ce kai na manzo Allah ne Lallai da ba mu shiga aljanna sai na manzo Allah amma na manzo Allah ba akwai na kusa da manzo Allah ina ga maka duniya da lahira in an tara bai kai annai muhammadu ba da haka abin da ya samu ya fi duniya da lahira a dalilin sata sadaka yana da abin da ya wancan mutane an taimaka musu ne shi ba maganar ya fi musu ake ba maganin ba ya nemo na bai kara musu tukunci aka kawo shi aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan uwan baban sai zo maka ya gashi ta wannan ba ba zai bi bace ni ne Da wannan garin kake muka ta neman kai ce eh yanzu kana ina ce ina wajen sabon ina mai gidana Muhammadu Amin sallallahu alaihi wasallam yace to abinda za a yi zan je dauko babanka sai mu zo sa mai gidan naka sai mu fashe ka mu mai da ka gida yace to shikenan sai dauko baban shi Harisa suka zo tare Makka suka nemi gida da sallallahu alaihi suka samu sai suka ce ya sayi da bani Hashim ya sayi da kaumi mun zo kan mu ne da Allah muna so a bawan kwanzansa kuma a kyauta mana nan sallallahu sai ce bana muku fiye da wannan ba ka ji annabi sarki ke shi ba in ka nema sai dai maka fiye da abin da ka nema menene yace zan kira shi in ba shi zabi in ya zaɓe ku ku tafi da shi ba ko sisi na yafe ku amma an yi zaɓe ni fa fa ma ana bin lazi akhtaru ala man ikhtara ni shay'an ni ba ni al'ada ta ban zaɓin wani abu akan wanda ya zaɓe to da na zo da ce ya so Allah mu mun zaɓe ka ki da kai al'adar ka baka zaɓe komai ga wanda ya zaɓe ka ko ka zaɓa ba ku zaɓa manzon Allah tun da kai ka ma manzon Allah shi ya ce ba zai zaɓe komai ka ba ai mu ayar so Allah mu kai muka zaɓa suka ce a ah, mun yadda mun yadda wannan ai sai aka kira yaro suna ganin yaro ai ba zai ki zaɓen yayansa ba suka ce masa zaidu haka sai sun ce du wannan wani ne ce wannan baba ne wannan bai ce babba na ne ni bai ce kai mai gida na ne ita in ka zabi za ka bi su ka tafi ka tafi na yan taka ka gida in ka zabi za ka zo da bi kotu wallahi bai ba da an samu sai da ya fashe da kuka ya ce wallahi ba mai raba ni da kai ya rasulullahi in zauna wurinka ina ba'awa ya fi kuma wajen iyayena ina da kan shi ne gaskiyar magana wa zai ɗanɗana annabi sannan wai gida ai komi ya zama gaya komi ya zama lani komi ya zama ba maki ga ne da son zaki ne na a can goma zaki wai ba mu adalci ba wa zai ɗanɗana annabi sannan arba'in shi wallahi ba zai yi ba sabon suna da gaskiya da suka yi ta kuka da annabi ya rasu Allah su. mu ba yanzu kukan muke mu da mu gan shi ba shi kenan a nan saboda karamci ya kama hannunsa ya da shi dubbin kaba a gaban iyayen ya ɗaga hannu sai ce jama'a daga yau zai duna ƴan tashi na mai da shi ɗana ku daina kiransa zai duna harisa da daga yau su zai duna muhammad awa jama'a nawa za ka sai wannan da allah wannan ƴan satan mutane ba su kyauta ba ba da an sato shi an kare dun bai san wannan ba da allah ka duba mu ka duba mun sata mai albarka Allah ka mu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan duk aka san shi da zai dubna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam har sai da alqur'ani ya sauko sutul ahzabi ta sauka aka soke hukuncin tabanni alqur'ani yace wa ma ja'ala aqiyakum abna'akum ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق هو yahdi sabil ud'u li aba'ihi huwa عند الله فإن ابتالكم آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم cewa daga yau duk wanda wani ya kira wani a matsayin ɗansa in dai ba biological ɗansa ba ne Allah ya soke wannan ba ɗansa ba ne wannan da bakin kuka faɗi Allah a wurinsa ku kira su da sunayen iyayensu to daga lokacin sai aka koma kira su sai duna hayarsa ta yadda yake da ana ji ya ce in ba ku san sunan yayan su bayan dole ma ruwan fa ikwanukum fi dini wa ma dan uwan ku na addini kuma barorin ku ne mawali ku Ke sa sani ra abi huzaifa da yake shi ba a san babansa ba an sa tun yana karami shi bai san baban ba sai zama sai ana ga salim maula abi huzaifa saboda abu huzaifa ibn utbatun rabi'a ya yi tabanninsa da bawansa ne ya mai da shi ɗashi ma ya yi adoptin ɗinsa da hukuncin child adoption aka soke sai ya zama ya ko ba san ko sunan babansa ba sai ya ce sa maula abi huzaifa ana gane wannan zaidu nan annabi ya so shi matuƙa saboda manzan Allah wato ba ta halacci kamar irin na manzan Allah ba duk da ya zaɓi annabi akan yasa annabi kuma ya so shi sosai matuƙa ta kai ga akwai yar goggon manzon Allah salasan ta yi tashin kyau matuƙa dole ma ta yi tashin kyau a ce uwanta goggon manzon Allah ce in ba tashin tashin wa zai zaunar tashin tashi radiyallahu Lawana? kowa na maganin kyanta ana cewa wannan ka ai sai dai annabi da kansa zai aure ta manzo sallallahu alaihi wasallam dai ina da magana kanta na na aurawa na ba wa zaidu ya aure ta zaidu dan harisa ta zai ta sike kamar Audu, ma amma saboda an sato shi an taba sai da shi dan to sai dangin suka ga a'a duk da ɗaya ne to ai kuma da ba an taɓa sai da shi a matsayin bawa ya zo nan ya za a yi wannan ba banu asadin uwarta kuma bahashiriya gwaggon annabi muhammadu suka jinjina wannan Al'ƙurani suka ce kai wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man yasilla wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina ko kusa mumini bai isa ba mumina ba ta isa ba Allah da manzon su yi hukunci a ce suna da ta cewa kai ba su da zabi idan suna da wani kiyar suna da zabi ba su da zabi shi kenan ta ce ta sallama Allah da manzon sa ita Zainab jashi ya yayanta Abdullahi dan jashi shi ma ce ya sallama Allah da manzon sa aka daura aure to aure dai yana nan bai daɗi ba ba su ji daɗin zama da juna ba kullum ya ce annabi kamar izinin sake ta a daga jasa amsik alaika zaujaka ta illa an الذي أنعم الله عليه أي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أي أنعمت عليه بالإتق أمسك عليك زوجك واتق الله كريك ما تنك كتس ورق الله كريك سكتا وتكو في في نفسك ما الله مبديه bayan kuma kana koyi a ranka abinda daga baya ba Allah zai bayyana me annabi ke koyewa annabi ya san sallallahu alaihi wasallam auren nan ba zai je koyi ba Allah ya nuna masa ya san a ƙarshen matan sai ta dawo gidansa Allah ya aura masa ita amma jin nauyi da jin kunya ya sa bai bayyana wa zai haka bai bayyana wa kowa wadancan nasa ma'ana tastahi minan nasi yana jin kunyan mutane ba tsoron mutane ba wane su wallahi ba su isa ba wallahi wa haqqu an takshan. dan kasan ba tsoron mutane ke ji ka karanta karshen aya zaka ji allazina yuballighuna layi. wa yakshawna wa la yakshawna ahadan illa Allah to a ce mamu ba tsoron kowa sai Allah sai liman ya ce na tsoron wani ai ya wuce nan wani mutum ai a kullum ma liman ya rubu mu ko ba da ta ko shugaba a lita ne Muhammadu sai ya zama me ya Allah ya bayyana daga shi ne auren shi ne abin da Allah bana har sai da shi Aisha ta ce inda akwai wahayi da annabi zai boye wallahi da wannan tunda Allah da kasance ta wuce biyu suka balla hukunci radiyallahu ta'ala ba wanda yake tafiyar Qur'ani ana ji yan uwa wannan bawan Allah fitar bai shawara da sassam sai sake ta shine falabba qaba ka ji shi kadai sunan sai zo qur'ani ka dubi sahabbai sama da dubu ɗari da suka gama zan Allah sabata ba wanda Allah ya kira sai sunan sai shi dan me saboda wannan soyayya ga manyan sahabbai da suka fi shi Abubakar Umaru Usmanu Aliyu Sa'ad Sa'id Zabi a duka amma kuma shi Allah ya kira dan to dan Allah dan uwa ka duba mutumin da aka ce masa dan manzan Allah daga ba aka ce an soke da me za a saka masa ne ya huce har sai da kira sunansa alkur'ani ya zama kullum a tarawih akwai sunansa a tahajjudi da sunansa haka ne a ku ji mu maganar nan da fa sunansa zai dubbe muhammad haka ne Wa iya sauko ya ce a a koma udulu ya bayi dan Allah da me za a rarrashe shi in banda ya zama shi kadai da sunansa ya shigo tarawih da tahajjudi sauran zaɓi sunan su bai gobe ba ai da wani kawai ɗan rara shi shaidan ji sanyi ne ka ga ba liman da bai faɗin sunansa a tarihi ko a tarihi kuma sahabi sun fi dubu ɗai maza da mata ba wanda sunan sai zo ƙur'ani sai shi ai ga gazo na shi ne Allah ya masa to saboda haka ya zo ya auri sai da a ɗansa usama tun da zaidi ana ji yanwa malamai suna cewa ba wanda annabi ya so kamansa shi usama din nan saboda ba wanda annabi ya so kamansa a cikin dukkan sa a cikin wannan akwai na imam malik a wajen imam malik bismillah ba aya ce a fatiha ba ba aya ce a wata sura fatiha ba in ban da sotun namli inda Allah ya kita inna min sulaimana wa inna bismillahir rahmanir rahim ana buɗe ne dan tabarruki imam mali na cewa idan ka ce bismillah ayat fatiha ta zama aya ayoyin ta takwas kenan ba bakwai ba kuma da nassin alqur'ani da ijma'in al'umma fatiha ayoyin ta bakwai ne Allah yana farin cikin suratul hijri a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad atinaka sab'an min al-masani wal al azim wannan aya kuma annabi da kansa ya fassara cewa fatiha ne hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abu sa'id ibn mu'alla radiyallahu ta'ala anhu yace na shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Sa'id ka'idan sabbin su shigo masallaci sai sun yi nafila sai su je su gaida annabi sallallahu alaihi wasallam da nayi sallah ne nafila annabi yana kira na ba amsa ba yana sallah sai da nayi na ji na cewa sallah ga ya yace ni din ina kiran ka ba za ka amsa ba ka ji alqur'ani na cewa ya zama su jibu lillahi wa rasuli. za da'akum lima yuhikum ba baka ji Allah na cewa ya kuma mu ne ku amsa kiran Allah da manzo in sun kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ba to hankalin zai tashi annabi saboda sanyawa sai ya kama hannunsa dan da hankalin sai kwanta ya rike shi ce na alliman naka suratan hiya a'zamu suwayil qur'ani qabla an nakhruja min al-masjid zan koya maka wata sura wacce duk qur'ani ba su ta kai ta girma kamar mafita a masallacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam takawa Abu Sa'id na rike da hannunsa ya ga shi ko ba za ta ya lai ka fice za ka koya mu wata sura da duk qur'ani ba kamar ta naga kuma zan fice sai ta ce gaskiya ne innaha al-fatiha na ummul kitab innaha hasabul masani wal qur'an al-azim allazi utituhu kaga wala kan ace naka allazi utitu ita ce fatiha ita ce ayoyin nan guda bakwai da ake maimaitawa ita ce qur'ani wanda Allah ya ce ce an bani wa daga adana ka saba min al-masani wannan yasa malik yake ganin bismillah ba aya ce a fatiha ba kuma ana bude ta tabarruki ne da surori shi ko imamu shafi'i yana da bismillah aya ce a fatiha kuma aya ce a surorin ma ana bude su tabarruki wasu ka ta tabarruki ake bude sura ma aya ce a fatiha yace dalilin sabu sa ake aya ce a fatiha aya ce a sauran surori ana ji ya ce saboda sahabbai suna iya ƙoƙari su tabbatar cewa ba su ƙara wani abin da ba alƙur'ani ba a cikin ƙur'ani shi yasa ko suratu kaza tun madaniyatu ba su rubuta ba ba sahabbai su rubuta nan ba abu saf na sahabbai ba wani kuma na madiyan salasun wa salasun aya a'a shi yasa kisa da janta wada dan ka gane wannan ba ƙur'ani ba ne amma bismillah ka da bakin tauna ake rubuta don ka gane qur'ani da ba qur'ani ba jiwa da da tawada za mu ganshi don gudun kar asurka qur'ani da abinda ba qur'ani ba ƙari sahabbai suke ba ma gane sura ta ƙare za a buɗe wata sai annabi ya ce bismillahir rahim sai musa wannan sura ta ƙare za a shiga sabuwa to dariya dai sai yasa imam malik ba a malikiya ba a biya bismillah a sallah a fatiha da an kabbara Allahu akbar sai da kanta alhamdulillah rabbil alamin a malikiya kenan saboda akwai hadisin da yazo na an suna ali kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftati salata bil hamdulillah rabbil alamin kan bude sallah da alhamdulillah kaga bai faɗi bismillah ba to kuma sai wasu kace a wataƙila da nufin yana buɗa da suratul hamdi ne ai shi suna sunan fata akwai suratul hamdi to ala ayyi halin shafi'i shafi'iya suna buɗa da bismillah malikawa ba sa buɗa da bismillah mu malikawa ne amma mu muna sa bismillah mu yan tijjaniya ina muka samu shehu mu shehu amma tijjani da lanu babban shehi ne mai babu da fitawa a malikiya yana cewa Allah ya ji kan imam malik ai da mu je lahira ya zama bismillah aya ce a fatiha kuma ba mu biya ba mu tashi ba mu da sallah cikakkiya ko ba mu da sallah tunda duk wanda yi sallah ba fatiha bai da sallah ko da aya ɗaya ce a fatiha ko bai karanta ba bai da sallah tun da fatiha ba ta cika ba to gara mu sa bismillah wanda ya zama dai mun ƙara ta ya fi sauƙi akan muje kuma ya zama tana ciki muka cire ta to kan wannan fatawa na shi ne kake ganin mu yan tijjani a zawiyoyin mu muna sa bismillah kuma mu kawai ne eh, kamar yadda shi bayan kawai shi kawo mana kamfi na kama kirji kafin shi mu yan ba a yi munan malikawa ya raya wannan suna ta kabdu kuma buga garba da maimaita karkar ta salatu a ikama sau biyu shi ma kaga shi ibrahim kawala ya raya mana wannan suna amma a malikiya ɗaya ake bari karkar ta salatu sau ɗaya ake bari a malikiya amma kaga mu a mu almajirin shi ibrahim kawala sau biyu muke yi kuma mu sitar malikawa ne ban fasa ba to wannan shine bambanci da zamanin manzon Allah ba su wasallam in mutum ya saki mata saki uku da lafazi daya ana ji maza sa san zai kira ya fada ya fada ya mai da auren haka aka yi da abu rukana da umar rukana an yi wannan da dama annabi ya yi fada yana cewa a tal abu na bi kitabin layi wa ana bayyana alfaharikum yanzu da littafin Allah za ku zasa Allah Allah da fadi shi a cikin sunan bakara ne yace wala da take zuwa ayatin lahi a wa kuru ne mata lahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wa yuti zukum bi haka ne wata kula alam ana la bi kulli shay'in aliyyam bayan ya ce a Umar kuma ta ne faɗa ko hatta za ku fara tan fahimtar ku mai marufe a wata sun bisa wani an ta kuma tuni wani shi Allah ya kafa Allah ya kima wudu dalla fahimtar Allah ya kima da faraja ne mafi mutu dalbi ki ko zuwa faraja da ba wai da dole kuma salimu fahimtar sun kuma da ku fala ta yi lulu ai min ba ni hazi barra min ba min ba du hatta take zo jan gairau an ga gairar zauji awwal kenan fa inna laka ai azauju sani to fala jina alaihi ba ana an yi taraja in zanna yake mawudu da to sai ya zama ana ji a wannan karatu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka saki mace saki guda lafazi daya za a yi fada a maida har zamanin abubakar zamanin wanda saki yi yawa ana wasa da addini to sai umar ya ce to gaskiya Allah ya yalwata wa mutane amma suna so su ɗauki littafin Allah wasa annabi ya yi faɗa ce kar su ga littafin Allah wasa a tsakanin sai yana da rai bai nufin bayan ya rasu kuma mu muna ji muna gani muna magadan manzon Allah sauran mu bari a mai da littafin Allah abun wasa mu bari daga yau duk wanda ya fito wannan saki uku da lafazi da zamu tabbatar masa akan wannan umar ya tabbatar da wannan fatawa kuma sabai ba su ja ba to da ba su ja din nan ba sai aka ɗauka wannan ya zama kamar ijma'i kenan sai ya zama dukkan wale fikihu ba wanda ya ja kan wannan fatawa sai Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani shine da ya zo ke cewa shi a wurin su saki kaulun ne wa amalu wai kamar yadda annabi ce talatin da 33 wala dula da wallahi gudan da wai idan ka zo talatin da 33 salasa wa salasun wala dula salasa wa salasun wallahi gudan wai wai uku kai to ya ka ne kace wata nasu ke ke son ki uku ai so ne ka faɗa kace uku marra ɗaya ka faɗa kace salasa marra to wai dai kace subhanallahi salasan wa salasun to wannan kenan sai ya faɗi haka shi a wurinsa da almajiransa almajiransa kamar isu ibn qayyim jauziya suka bi shi akai kan cewa duk wanda suke mace uku na fazi daya za a iya gyarawa wai a maida ta ba biyu ake maida ba sai da maida daya masu maida biyu kan ba sani ba ma ɗaya ne wanda wancan da ibn taymiya a wurinsa to nan dai gaskiya ittibawan gairi sabilil mu'minin ne saboda malamai duk sun tai bangare kadai shi kadai ya jaye haka sai ya zama ba a biya masa kan wannan fatawa ana nan kan fatawar sai na amur wanda suke mutane suke ya suke ta gaba daya ta saku ba za a yi wasa da littafin Allah ba iyaka kawai abin da malamai suka ce idan abin ya zo da gandama. misali dangin uban dangin miji suna ta kuka dangin uwar tana ta kuka ga 'ya'ya kuka mata kuka yara kuka manya ko abu ya cabe to sai a amfani da wannan matsayin emergency exit ka san sai daga nan da emergency exit ya zama